ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يوم من رانر أسبت watan Ramadan yana da kwana uku alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya yau kuma goma sha yau goma sha tara ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas miladiya a wannan masallaci na Al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin a Afalla a unguwar Agege a jihar Legas a kudu masu yammacin Najeriya Allah ya haɗa mu a wannan zama na biyu a tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara domin ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya da bayanin ma'anonin ayoyin Alkur'ani. jiya mun fara tafsirin suratul tauba aya ta farko yau ma kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta farkon malam zai fara bismillah kamar yadda muka ɗauko bayani jiya cewa ana kiran wannan sura da suna suratul tauba saboda Allah subhanahu wataala a cikin aya ta bakwai a cikin ta yana cewa laqad taballahu 'alan nabiyyi har izuwa wa 'ala thalathati alladhina kullifu ana kiranta da suna al-fadiha saboda abin da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wanda Sa'id ibn Jubair ya rawaito cewa yake cewa التوبة آه أنا سورة التوبة إتي بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها أنا تسوكد ومنهم ومنهم حسير مكشورا kafin a gama ayar ko kafin a gama surar ba wanda za a bari face sai an ambace shi ana kiranta da suna suratul azab saboda hadisin da Imam al-Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak daga Huzaifa Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa a suratul Tauba ita ce suratul Azab haka zalika an samu daga sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kasance idan aka ambaci suratul Tauba suratul Bara'a a wajensa sai ce hiya ila al-azabi aqrabu Tafi kusa da a ce mata suratul azab ma aqla'at anin nasi hatta ma kadat tad'u minhum ahada yadda ka san ta kusa ba wato bata kyala mutane ba sai da ta kusanta game su baki daya ba wanda ba wanda ta kusa ta kyale sannan ana kiranta da suna al-muqashqisha kamar yadda ya tabbata a hadisin wato sayyidina Umar din Zaid ibn Aslam Allah ya kare yadda a gare shi wanda Ibn Mardoya ya fitar cewa wani mutum ya ce da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi ya yi masa magana akan suratu Tauba yace sayyidina Umar sai yake cewa ayyatuhunna Tauba wace sura kake nufi suratul Tauba sai aka ce masa suratu bara'atun minallahi sai sai na Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ce wa hal fa'ala bin nas al afa'il illa hiya akwai surar da ta yi wa mutane abin da ta masa surar ma ta yi wa mutane ma kunna nad'uha illa al muqashqisha mu a lokacin mu ma ba wani suna da muke gaya mata in ba al muqashqisha ba al muqashqisha min qashqasha yuqashqishu idan aka share abu aka wanke aka kori datti ko wani abu makamancin haka wataƙila ana kiran tauba da suna mai shara mai share abu domin tana share munafukai ta raba su da musulmai domin a da wasu masu ƙaramin tunani kuma har izuwa yanzu ma wanda Allah ya tushe musu basira suna zaton wai duk wanda yake gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ya tabbata cewa munafiki ne to sahabi ne da aka in suka tashi suna so su zagi sahabbai sai ce ai a cikin su ma akwai wani da wani musamman irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da sauransu wanda wannan sun rayu tare da sahabbai amma ba sahabbai bane suratul tauba ita ta gaya mana cewa sahabbai daban su daban domin a ciki ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa yahlifuna billahi innahum laminkum za su rinka rantsewa da Allah cewa su ma tare kuke da su sai Allah ya ce me wa ma hum minkum amma ba tare kuke ba ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون kuma sai aka ci gaba da tona musu asiri da haka shi yasa ake kiranta da suna al-muqashqisha wata take tana wanki hannunta ga buran al'amarin munafukai tana cire su daga sahun musulmai muminai ana kiranta da suna al Buhus, al jami'in bahath ko kuma al Buhus. sai ranto siga ce ta mubalaga ta albahas abin da ake nufi shine wato tana binciko halayen mutanen banza cikin mushrikai da kuma munafikai ana kiranta da suna al-muba'sira kamar yadda ibn ishaq ya rawaito cewa suratu bara'a a lokacin annabi sallama da bayan ya rasu ana kiranta da suna al-muba'sara saboda yadda take tono asiran mutane وإذا القبور بعثرت سنة على ana kiranta da suna al-munakkira da sauran dai sunayen da malamai suka faɗa suka ce ana kiranta da su wanda a jiya mun yi ishara zuwa gare su kawai dama yau abin da ya rage ɗan bayani kaɗan na abin da ya shafi wasu dalilai da suka sa ake kiran wannan surar da waɗannan sunaye. Allah ya buɗe ta da faɗinsa bismillahir rahmanir rahim bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin zare hannu da yanke hulɗa da halin ko in kula gashi nan daga Allah ƙarara kuma gashi nan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarara ana bayyana shi domin a isar da shi izuwa mutanen da kuka kulla alkawarin zaman lafiya da su a da cikin mashirkai. ku gaya musu in ji Allah fasihu fil ardi ku yi tafiya a ban ƙasa yadda kuke so a yanzu daga nan zuwa kwana hamsin arba'ata ashhurin wata hudu watanni hudun su ne watannin Allah masu alfarma wanda suke farawa daga zulqa'ida zulhijja al-muharram da kuma watan rajab to rajab ya riga ya huce yanzu kuma an kai ranar goma ga watan zulhijja yanzu zulhijja saura kwana ishirin sai kuma sai kuma almuharram kwana talatin ya zama kwana hamsin to an ba ku notice ku yi zirga-zirga a cikin jazira jaziratul arab iya ƙarshen watannin Allah masu alfarma wa'lamu kuma ku sani annakum ghairu mu'jizillah idan kuka ɗara wa'annan kwanakin duk abin da ya faru akan ku kuka janyo kuma in kuna tunanin kuna da ƙarfi ku sani fa ba za ku gagari Allah ba wa anna Allah mukhzil kafirin kuma lallai Allah mai kunyata kafirai ne ta hanyar ya sa a kakkame su su zama fursunoni wulakantattu kaskantattu a duniya kuma ya musu azaba a kabari kuma a lahira ya shigar da su wuta wa azanun sannan ga sanarwa da shela da yekuwa minallahi daga Allah kai tsaye wa rasulihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila nasi zuwa mutane amma ana nufin mushrikan jaziratul arab domin a kansu ta sauka a wannan lokacin sanarwar da shelan ga bayanin da take kunshe da shi annallaha bari'un minal mushrikina cewa daga yau ba ruwan Allah da mushrikai magana wai a ɗaga musu ƙafa saboda ana zaune da su ta ƙare. Wa rasuluhu sannan manzon Allah ma shi ma bari minal mushrikina, ba shi ba mushrikai. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in tubtum amma ya ku mushrikai in kuntu ba. kun bar shirka kun dawo kun rungumi addini kun ba Allah kun bar manzon Allah sallallahu fa huwa khairul lakum wannan shawara ce ma a gare ku shi ya fiye muku alheri dan za ku tsira da rayuwarku za ku tsira da mutuncinku za ku tsira da dukiyarku wa in tawallaitu in kuma kun juya baya kun ki ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sakon da ya zo muku kuma kun ki ku fita ku bar makka to fa'alamu annakum ghayru mu'jizillah zabi na uku shine ku dau makamai amma ba ku sani ba za ku gagari Allah ba wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah uh, wa'alakum uh, ghayru mu'jizillah wa bashshir alladhina kafaru bi'adabin alim kuma ya annabi sallallahu alaihi wasallam kai wa kafirai wa'anda suka kafirce wa Allah suka kibin dokokinsa bishara cewa azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su shine shiga wuta da kuma kunyata a duniya to wannan shine dokar da aka ba manzo Allah sallama ya gaya wa kafirai an ba su wata hudu ko dai su musulunta a ci gaba da zama da su a makka ko kuma su fita su bar makka in ba haka ba kuma su dau makami domin za a yi gumurzu illal ladina ahadtum amma a cikin mushrikan waɗanda za ku iya ɗaga wa ƙafa sai dai waɗanda kuka kulla yarjejeniya tsakaninku da su kamar ƙabilar banu za'a za mu zo mu bayani kun malam yankusukum shay'an sannan tunda kuke kulla yarjejeniya ku saka lokaci mun ku saka shekara ɗaya ko wata biyar ko wata kaza wanda ya wuce notis ɗin da aka ba su duk su taɓa tauye muku wani abu a cikin wannan yarjejeniyar ba to waɗannan mutanen walam yuzahiru alaikum ahadan kuma ba su taɓa taimakon wani dan ya zo ya cuce ku ba to fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim irin wa'annan mutanen kwa iya cika musu alƙawarin su zuwa lokacin da kuka cewa kwantar din zai kare ko da fa lokacin ya fita lokacin da Allah ya ba su notice wata nawa aka ba su wata hudu amma ga su wa'annan mushrikai ne musulmai sun yi alkawari da su sai nan da baɗi sannan alkawarin zai ƙare wa'annan a ƙyale su zuwa baɗin ƙyale su taƙawa ne da yi wa Allah biyayya in kuka yi haka kuna kun zama masu taƙawa? shi kuma Allah inna Allah yuhibbul na haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala yana son mutane masu takawa wannan game da tarjamar wannan aya kenan amma ko a cikin tarjamar idan ka lura wato za ka ji kamar akwai alamar tausasa harshe da tsanantawa domin sura an buɗe ta da tun min mali idan aka ce bara'a ana nufin at-takhallus min ash-shay'i shine ka gama da abu yanzu kuma ba wani abu da ya rage yasa ko ciwo ne in aka ce bari'a ma'ana ya warke kenan yanzu kuma maganar wani zafi da miki babu shi wannan bara'a din da aka ce kun ganta ai da rufu'a ko matsayin ta shine labari ne na wani suna da aka shafe wannan shine abin da da yawa daga cikin masana larabci masana qur'ani suka karkata zuwa gare shi abin da ake nufi shine hazihi bara'atu wannan sakon da surar take kunshe da shi sako ne na yanke hulɗa da alaka da mu'amala to sai aka shafa hadhihi din saboda zaka iya fahimta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce suratun anzalnaha ai hadhihi suratun anzalnaha kuma an kawo bara'a din a matsayin nakira indefinite kenan saboda a girmama al'amarinta amma in ba haka ba ai sanin ya ce bara'a din an yi kansilin din duk wani relationship to in dai aka ce an yi kansilin relationship ma'ana an soke mu'amala da hulɗa akwai abubuwa guda uku na ɗaya dole za a koma yadda ake da can kafin mu'amalar kafin a sa hannu akan wannan yarjejeniya ko ba haka ne? na biyu kuma akwai wanda ya soke mu'amalar na uku kuma akwai wanda aka soke mu'amalar da shi aka ne ko ana fahimta to ana idan da za a tambaye mu wane ne cancelin contract din waye ya soke mu'amalar ya ce ya fasa waye ana anan Allah da manzansa to da can Allah ne ya contract da su kafiran a'a ba Allah ne ya contract da su ba manzan Allah ne ya yi ba manzala su salama ne ya ba musulunci ne ka cutan ya kulla alkawari na zaman lafiya da wa'annan mushrikan su kuma mushrikan su ne ne su ne contracting party other contracting party su ne bangare na biyu yanzu muna da part A muna da part B part A din shine bangaren musulunci part B fa shine bangaren mushrikai akwai wani joint venture ko kuma wani agreed treaty ko kuma in ka so ka ce wato akwai wato subject matter idan za za mu amfani da diplomatic language technically ana cewa subject matter shine abin da contracting parties suka hadu a kansa an gane wanda wannan subject matter din shine ku aje makamun ku kuma mu aje makamun mu ku yi addinin ku kuma mu yi namu in kun ga muna yin namu kar ku sa mana baki mu ma za mu ga ku ku yi naku to tun da aka sa hannu akan haka ya zama wajibi a mutunta wannan wannan yarjejeniya to shi ne Allah ya zo ya kansala ɗinta ya ce ni Allah na soke wannan mu'amalar yanzu kawai komai ma zai iya faruwa in wannan jet ɗin ya cika an gane to anan wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da aka tada kura a karkashin su musulunci ya cika kaza yanzu gashi na abin da ma musulunci yake cewa musamman zamu zo mu ji ayoyin gaba da Allah subhanahu wataala yake cewa fa idan salakha al-ashhur al-hurum faqtulu al haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ahsiruhum wa qudu lahum kull marsad قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبكم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مر اتخشونهم sai wannan ayi wannan wannan yare ne na yaki musulunci yanzu ana ana kira zuwa ga zamantakewa ya a duniya yanzu ana kira zuwa ga zamantakewa ta me za a yi wannan fafatin wanda duk ya faɗa haka wato bai san me ya faru bane asali idan muka ɗau addinin musulunci a matsayin addinin Allah wanda da kansa ya yarje mana mishi in har min yarda da Allah to dole za mu yarda cewa Allah ya fi kowa tausayawa abin da ya halatta haka ne shi yasa Allah cikin ikonsa ya kaddara akwai wanda ya imani da shi akwai wanda bai imani da shi haka ne mu da muka yi imani da Allah to Allah bai hana mu yin mu'amala da waɗanda ba su imani da shi ba amma bisa ƙa'idoji. Ƙa'idojin shi ne, ko dai mutum ya zama ya imani da Allah ku tafi tare, saraka sunan ku musulmai mu na nuna ya kuwa, ko kuma ya kafirce. To in ya kafirce ba zai fice ya zama ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba. Ko dai ya zanto kafiri ne, amma matsayinsa da matsayinka a inda kuke zaune matsayi ne iri ɗaya wanda idan kai yunkurin taɓa shi shi ma zai yunkurin taɓa ka ta yadda za a iya yin kare jini biri jini ba za ka yi abin da ya shafe ka ya kamace ka ba shi ba ba zai abin da ya kamace shi ba to a nan ya halitta ku yi abin da ake kira kudina ko mu'ahada wanda musulunci ya yarda da ita tana nan a cikin littattafai na fikihu cewa ku zauna ku yi rubutu akan cewa a ajiye makami a tsagaita yaƙi a mutunta juna kowa ya addininsa an fahimci wannan wannan shi ake kira mu'ahada ko muhadana ko sulhu wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka da mutanen maka. lokacin da yake maka ba abin da ake nema irin a zauna lafiya alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa fi musala. da zarar kun tashi sai ce Fasfar isafha aljamil fasbir sabran jamila ayi hakuri saboda in kuka tashi ma ba inda za ku kai da ma aka matsa musu sai suka yi hijira suka ma bar garin dan su kala kafirai su yi kafircin su su ma a basu su yi musulunci su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya tarar da kabilin Yahudawa banu ka da banu Nadir da banu Quraiza su ma da su ma ya fahimci za a ɓata lokaci kafin su ba fahimci musulunci su musulunta sai maza Allah ya yi sulhu da su aka yi rubutu akan cewa to abin da za a yi ku mutunta ku mutunta ku ku yi addinin ku yi addinin mu ba cuta mu da ku ba cutarwa in za a cuce ku ma za mu zo mu taya ku in za a cuce mu ku taya mu da haka addinin musulunci kai tsaye bai ɗaga makami ya ce bari ya yahudawa ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso yayi mafarki Allah ya nuna masa gashi nan ya shiga Makka tare da sahabbansa yayi umara ya aske kansa shekarar sa shida rabansa da garin Makka to amma an yi badar har na basu ji da daɗi ba an yi oda sun zo kashe annabi basu sami dama ba an yi ahzab Allah ya raraka su an yi kaza an yi kaza to manzo Allah salama sai tabbatar da cewa a yanzu haka zai iya shiga maka ya kwashi mutum dubu ɗaya da ɗari 1400 suka fita ko da suka kusa isa manzo Allah sallallahu ya tashi ɗan aiki ɗaya daga cikin sahabban sa yace ije garin maka yayo masa bincike ya ga ya hanya take manzo ya yada zango kafin ya shiga maka wannan sahabin ko da yaje sai ya tarar da cewa mutanen makafa da suka ji labarin manzon Allah ya tuhutun hutun a hanya sun fito wato bil'udin matafil kamar da yake a cikin riwaya yana cikin sira ta ibn hisham sun kwaso taguwoyinsu da makamansu suna shirin su farwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama da yazo sai ya da zango a wuri da ake kiran sa Hudaybiya kamar kilomita 35 kafin ta shiga maka ko kusa da haka a lokacin daidai lokacin da manzo Allah sama ya da zango a wurin a lokacin Khalid ibn Walid kuma yana tare da arma lokacin kafin ya musulunta shi kuma dama shine commander in chief na yakin da ya tashi ya sake da dakaru na sojoji domin su je su dako su mamaye manzo Allah sama to shi kuma manzo Allah sallama baka taba samun shugaba wanda yake da awaya na irin sa da ya ji labarin cewa ga inda Khalid yayi can sai maza maza shi kuma ya canja hanya ba dan tsoro ba sai dan a zauna lafiya saboda su ba yaki ne kasu ba sun zo ne su yi umara su koma da ya canja hanya sai dai ya ji zango a Hudaybiya wanda har yanzu wurin yana nan a wata unguwa da ake ranta Ummul Jin kusa da inda ake yin rigar Ka'aba da ya ya ji zango a wurin sai suka turo Budayl ibn Warqa akan yazo ya ji mai manzo Allah yake tafa da shi Budayl yazo aka tattauna ba fahimci juna ba Budayl ya koma suka turo Urwatu bin Mas'ud al-Thaqafi izo har gaban manzo Allah a gaban sa-haɓan sahabbansa yana tattauna da shi yana jawo manzo Allah gemu manzo Allah bai ce masa komai ba sai dan a zauna lafiya Mugira yana bayan sa yana bayan manzo Allah sa da takobi shine dan agajin manzo Allah sa a lokacin bodyguard ɗinsa da takobi a hannunsa sai ya saka kotar takobin ba inda ya juya haɗin takobin ba inda kaifin yake ba da hannunsa ya kawar da shi ya cire shi daga gemun manzala sama sai ya sake sa hannu ya sake jan gemun manzala sallama suna magana ya sake sa gefen takobin nan ya tankwabe hannunsa kaga da faɗa yake so tsinke hannun ne ya yi yunkuri zai kai ce na rantse da Allah in ka sake kaiwa sai na tsinke maka hannu na maka uzuri har sau biyu abin da ya sa kuma ya masa uzuri saboda yana cikin ƴan uwansa kuma shi mugiran ya yi kisa tun a jahiliya don haka an biyo su bashin diya shi urwatu bin mas'ud shi yake tattara diya har a zuwa lokacin da ya gama biyan bashin diya to amma tunda addini ya raba wancan shi ya jiyo shi ne ke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fita batun wayannan kauyawa wai ya nuna sahabbai ba tun yau aka fara zagin sahabbai ba ka fita batun wayannan kauyawan idan ta rinca ɗaya guduwa za su yi su bakka to nan ne sai na abubakar sai ya ɓaci ya zage shi ba a taɓa jin sai na abubakar ya yi wannan zagin ba ya kalle shi ya ce umsus bizaran nata wanda zagin ne aka fassara shi yi ne babba sosai ya zagi latan ma gaba ɗaya gunkin ya zagi al'auran lata baki ɗaya shi ne ya firgiji kurwa ya musulunta daga baya lokacin da musulunta ba ya firgiji ya ce waye wannan zagin aka ce masa abubakar na ibn abi haka. sai numfashi ya ce wallahi ya ci sa'a saboda ya taɓa yi mun wata rana ya taimake ni kuma har yanzu ban bayar masa da wannan alherin ba amma da ya ga yadda ake rayuwa har yanzu dai ba su fahimci juna ba ya koma annabi sallallahu alaihi dai da ya ga cece ku ce din tayi yawa saboda shi zaman lafiya yake so sai ya kirawo sai na Umar sai ya ce ka tashi ka tafi ka shiga cikin su ku tattauna wayannan ƴan aikin ni duka ba su yi min ba shi ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam sai na mai ce ya rasulullahi ni ba za mu wani lafiya su ba gaskiya ina da fushi kuma da yawan su ba ma jituwa da su da dai a samu wanda yake da saukin da za su iya tattaunawa aka ba da shawarar sai na Usman mazala ya ce aje a kai sai sai na Usman to da aka tura shi sai zama kyakkyawan jakada da ya je ya je har tsakiyar inda Qurayshawa suke to shi sai na Usman dan Bani Umayya ya da alaka da banu makhzum kuma suna ɗaya daga cikin masu sharafi a cikin maka wanda ko ba komai za a raga masa saboda zumunci da haka sai aka taru aka yi lale marabu da usman tun da ya tafi bai dawo ba sai yanzu shekara shida aka yi ta minna da zuwansa ya ce to ni ba wannan ne ya kawo na ba suka ce a'a abin da muke so yanzu shi ne je ka yi ɗawafi tun da dama ai abin da kuka zo kenan kai ka yi umara ka kuma yanzu zo mu tattauna ki haba mu taho da manzon Allah yana son yi sa, in riga shi yace wallahi ba zan ba sai na ga manzon Allah sun yayi ku mu zauna mu tattauna kawai suka tattauna rana ta farko har rana ta faɗi har dare aka tashi aka ba shi wuri ya kwana rana ta biyu aka tashi aka ba shi wuri ya kwana to manzala su sallama shuru shuru yana ta jira sai aka ji jita jita ta fito daga maka an kashe Usman Zala ya ce an kashe Usman in tura shi domin tattaunawa ta zaman lafiya a kashe min shi nan take manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi a wurin ya kira sa mai musu kudu ba yace ina so ku zo ku yi min mubaya'a akan sai dai ran ya kare amma sai mun daukan sa kun ga annabi manzo Allah ya tsallake dukkan wata hanya ta faɗa amma yanzu da aka taba shi ya nuna cewa ba masoraci bane kuma an taba masa sahabinsa ne an taba zuciyarsa da san manzo Allah yana fushi an taba sahabbai take Maza Allah ya zo a bakin wata bishiya har yanzu wurin bishiyar yana nan yana zuwa kowa sai ya zo ya dora hannunsa sai ya tafi kowa sai ya dora hannunsa sai ya tafi ma'ana in ka ɗora hannunka al'adar balarabe na yarda da wannan alkawarin da aka yi ni ma sai dai in mutu in na juya to ba mutumin arziki ne Dukkansu kowa ya mu baya mutum ɗaya ne bai jaddabu na kai sai da ba munafiki ne kuma ya biyo su da aka gama mutum dubu ɗaya da ɗari hudu duk su kai, sai maza Allah ya ɗora hannunsa ya ce to wannan hannun ne kuma na Usman ne wa hadhihi Usman to ana tsaka da haka sai ga wani jaka da mutanen Makka ya zo sunansa Suhail ibn Amr maza Allah yana ganin sa dama duk sun san shi ai sun saba duk abokan juna ne a Makka sai maza Allah ya ce to ga Suhail nan lallai Suhail ana nufin mai sauki ko tasbiri ne na sahal sai maza Allah ce to lalle Allah ya sauƙaƙa muku al'amarin ku tunda aka turo Suhail to Suhail da ya zo to anan ne aka zauna manzo Allah ya gaya musu cewa ba kai yaki muka zo ba ku ban mu shiga ni suka ce to tunda haka ne a yi sulhu a zauna ma ni zan wakilci mutanen Makka mu rubuta takarda ta ma a tsagaita wuta tukuna manzo Allah ya ce to ai maraba da wannan amma ku ban mu shiga mu yi umaran mu mu fito sai ce to an muka yaka kuma duniya sai ta yi mana dariya sai ta ce kun fi karfin mu ku yi haƙuri ba za ku shiga bana ba sai dai baɗi Mazala sun salama ya ce mun yarda ya ce to a rubuta aka rubuta cewa manzon Allah zai koma da shi da mutanensa bana ba za su yi umara ba amma ba in suna so za su shigo su yi yarjejeniya ta farko ce yarjejeniya ta biyu in suka zo iya abin da ya kawo su shine yin umara kuma za su juya su koma da zarar sun yi mazala ya rubuta ba za su shigo da makamai ba mazala ya ce a rubuta sannan in suka shigo ko da za su samu wani musulmi da ɗan uwansa suka hana shi yin hijira ba za su ɗauke shi su tafi da shi ba don ya gansu da yawa ya biyo su mazala ya ce a rubuta suka ce kuma bugu da ƙari ku kuma idan wani daga cikin ku yace yana so ya dawo gida ko dangin da suka mai kai yace zai dawo dole ku bashi shi ya dawo Zana ya ce a rumta aka rumta wato aka zauna aka rubuta a maganganu masu yawa to sakataren manzon Allah a lokacin shine sayyidina Ali shi manzon Allah baya iya rubutu sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala taqutu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun sai maza Allah ya ce da sayyidina Ali to ya rubuta a fara bismillahir rahmanir rahim ana sa bismillahir rahmanir rahim nan ya ce a'a kai ka san ar-rahmanir rahim mu ba mu san shi ba ku rubuta mana yadda muka saba kai ma ai da can din haka kake ku sa bismikallahumma sahabbai suka ce ya rasulullah ba za a goge ba za a ce ku goge aka sa bismikallahumma din hada ma salaha bihi Muhammadun Rasulullah wannan shine abin da Annabi Muhammadu ya zauna aka yarjejeniyar sulhu da shi Manzan Allah yace to ai da mun yarda Manzan Allah ne kai duk ba za a yi wannan sulhu ba barin ka mu ka shiga a soke Rasulullah kai sa mana Muhammadu dan Abdullahi manzon Allah ya ce da sai na Ali soke ka sa Muhammad dan Abdullahi sai na ce wallahi ba zan soke ga Rasulullah to anan ka'ida har kullum ana kaddamar da mutunci akan biyayya idan aka ci karo tsakanin mutuntawa da biyayya to mutuntawa ake kaddamarwa a ka'ida ta shari'a ba biyayya ba kuna tare da mahaifinka sai ya ganka da kaya sai a hannu sai ce kawo wa idan kayan ka rike maka saboda na fi kana shan wahala ba shi kayan mai sunansa ba biyayya ba rike kayan da hana shi fa mutunta shi ne to anan wanne zaka kaddamar a shari'a in ka bashi dai kai masa biyayya in kana shi kuma ka saba masa ka ki kai masa biyayya kai ba na sai ka kawo ba gaskiya ba wanda zan bayar ba kai me na ta zakai a yi hakuri ba ba eh wani lokaci ke yasa zaka ga aladabin iyayen ko a makaranta suke zaune a gaban malami malami yace ce kai wani me ya ya mutum ma'ana malam yana wajen ni kuma in ba da amsa ba za ta yi mun ko a yanzu almajirai jira suke ka ɗan yi tuntuɓe kafin ka ma tashi ka gyara an samu wani ya gyara ma wani Allah Allah yake ko sallah ce wai ga malamin ka da koya ma Qur'ani wai yana jan sallah ya ɗan yi tuntuɓe kan ya dawo ya gyara an samu wani ɗan azaro har ya gyara masa da kuma gaskiya duk da cewa wannan mas'ala tana da faɗi dai amma dai anan kun ji abin da ya faru sai na Ali ya ki gogewa maza Allah ce ku nuna min daidai ina ne Muhammadu daga daidai ina ne ta zuwa ina Rasulullahi aka nuna maza Allah daga daidai ku zuwa nan shine Rasulullahi sai maza Allah ya sa da kansa ya goge sai shi bai san wata ra'un da sirrin da wawun da lamun ba amma duk wanda ya san su kuma ta hanyar sai sai su sallallahu alaihi wasallam to sai maza Allah sallallahu ya goge ana tsaka da haka sai ga wani sahabi nan ya dama danginsa sun hana shi zuwa hijira sai ya ji labarin ga manzo Allah sama nan ya samu yau da resi ya ballo ya gudu yana gudowa ya cikin musulmai su ya ce to ga wanda za a fara da shi mayan mana da shi manzo Allah ya ce masa yi hakuri ka koma ya ce ya rasulullahi za ku mai da ni a fitine ni yace ka yi hakuri kaga abin da muka yi mun yarjejeniya ne Ya ce to ba komai ya rasulullahi ai fa ana mayar da shi sai ya sake samu ya balle daga hannunsu amma da yake da hankali ne bai tawo Madina ba sai zai canye ya da zango tsakanin maka da Madina sai ya kafa checkpoint tunda yanzu manzo Allah ya daina tare masa hanya da can manzo Allah duk wanda zai wuce ta nan ya sha to kuma ya zama rabon mutanen Madina dan haka ba aka dakatar da kasuwancin maka zuwa sha saboda dole sai an wuce ta Madina to yanzu an yi sulhu akan cewa za a tsagaita wuta sai nan da shekara goma ko manzo Allah ya mutunta wannan alƙawarin. to shi ba wannan bawan Allah da aka kore shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yayi hakuri Allah zai kiyaye shi sai ya ballo daga hannun mushrikai sai ta ya tara hanya shi kuma to ana nan sai wasu daga cikin wanda aka kare sun ba suka ji labari kawai yau sai wannan ma ya balle sai ya can sai aka tara kuma gan. a wajen duk wanda zai wuce kuma sai a bakin ransa ko a bakin dukiyarsa ba shiri mutanen maka suka rubuta exception suka ce da Allah a manzo Allah ya taimaka ya karbi waɗannan mutanen to kun ga manzo Allah ba ya respecting wannan treaty din da agreement wannan ita ce ake kira mu'ahada to lokacin da manzo Allah sama ya rubuta wannan alƙawarin a cikin a cikin point din da aka yarda a kansu akwai cewa duk kabilun da suke Makka da wanda suke ƙauyuka a kusa da makka wa'anda suka ga suna sha'awar su haɗa kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yarda su haɗa kai da manzon Allah kuma in suka haɗa kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya taɓa su kamar ya taɓa manzon Allah ne wanda kuma yake so ya haɗa kai da Quraishi to shi kuma ya iya haɗa kai da Quraishi ko da manzon Allah zai taɓa su ko a Madina ne kamar ya taɓa Quraishi ne to sai aka yi sa'a akwai manyan kabilu guda biyu akwai Banu Khuza'a da kuma Banu Bakar. Sai Banu Bakar ta ce to ita dama tana marmarin Qurayshawa dan haka sun zama kawayen Quraysh. To yanzu dole mu zala su ma ya mu'amalanci Banu Bakar irin mu'amalar da zai mu'amalanci Quraysh ba faɗa ka ta musa da Banu Bakar. Banu ku za a suka ce to mu kuma duk da cewa muna kusa da Makka amma yanzu mun haɗa kai da Muhammadu saboda haka yanzu suna cikin maka amma ba a sa a cuce su ba duk wanda ya taba su to manzo Allah zai iya claim an taba masa wanda suka yi alaya saboda sun yi alliance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to sai aka cika wannan a shekara ta shida sai mutanen maka suka samu sauki yanzu suna iya zuwa su huce su tafi su je su kasuwancin su su dawo amma suna kan shirka a shekara ta bakwai manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo ya shigo ya yi umara ya ɗauko harama da sahabbansa da komai suka shigo suka yi umara ranar da wannan alkawarin nasu ya cika na kwanakin suna gama aka aiko musu da aka ce to dawa mun yi da ku kuna gama za ku yi waje da aka muna jira ku fita aka zo aka raka su aka yi fitar su to an shiga shekara ta takwas to sai wata rana akwai wata rijiya da ake kiranta alwakir to wannan rijiyar tana makwabtaka da banu kuza'a da banu bakar to banu kuza'a suna cikin amfani da rijiyar sai banu bakar suka haɗa kai da ƙuraishi sai aka ba su makamai sai suka zo suka farwa banu kuza'a to kan ku manta banu kuza'a kuma abokan hulɗar waye manzala su sa tare da cewa ba musulmi akwai wanda ba musulmai ba a cikin su banu bakar kuma abokan hulɗar waye quraishi kun ga kenan mu'ahada ta samu matsala to ana cikin yakin cikin dare aka kakkashe banu banu kuza'a sai wani amrul kuza'i ya ya saci jiki ya fito ya ga gudu sai da ya tafiyar marhala tara a cikin 'yan ƙananan kwanaki sai shi a Madina yana zuwa ya faɗi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya rabbi inni nashidun muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada yayi kawo labarin a cikin waka cewa inna quraishan kala kukal mau'ida wa qattaluna ruk'an wa sujjada yadda ne faɗa cewa quraishawa sun kare alƙawarin da suka yi sun zo sun sun mana walakituna bil watiri hujjada sun kame mu alijan watir sun kakkashe mu sun mana kaza saboda haka fansur hadaka Allahu nasran muna su Allah ya ƙara maka shari'a ya manzo Allah ka zo ka taimake mu mu kawayenka ne na alƙawari. azara sama suna faɗa haka sai ce yake cewa na rantse da Allah sai na taimake ka in ko ban taimake ka ba kada Allah ya taimake ni ya ce manzo Allah sama wannan alwashi to nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dama an yi alƙawarin cewa in har Qurayshawa suka saba ɗaya daga cikin waɗannan ƙa'idojin wanda manzala suma ne ya sa hannu a kai. Kun ga kenan shi ya wakilciwa, shi ya wakilci musulmai. To don haka shi ya sa da sunansa alkawarin yake yake yake yake yake Su kuma a can wanda ya wakilci mutanen maka shi ne Suhail ibn Am. Shi ma yanzu kaga za a ce wannan tiriti ne tsakanin manzala sallallahu alaihi wasallam yanzu misali a ka'ida ta lo ta doka. za a ce triti ne Muhammad ba su'al Suhail ibn Am haka za a ce ko ko ba haka ake cewa ba a ka'ida ta doka amma shi Suhail kamar yana representative din Quraishi shi ko manzo Allah sama yana representative din musulunci to anan take a shekara ta takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada gangar mutane gungun mutane aka sanar da yaki da duk wani wanda yake kauna Allah da kuma duk wani wanda ya yarda ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aka fita shine aka je aka aka aka aka je aka kusan sama da mutum dubu goma sha aka jira maka maka ba ji ba gani ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa sai ga sunan sun shiga ta kuda manzo Allah ya kira Hassan dan Sabit yace ina so ka ragargaje su ka zage su ka ci zarafin su mala'ika jibril yana tare da kai yana taimakon ka Hassan ya ce ya Rasulullahi na san akwai danginka akwai yan uwan mahaifinka da yan uwan mahaifiyarka ina so a gaya min wani gida ne ba zan taba ba dan zan yi musu tsagar raba eh, zan musu dukan 'ya'yan kaɗanya amma a gayan gidan da zan kawar da kai kaga alfarma kenan a musulunci kai yanzu in ka zo ka tarar da mutum yana sanin yana waye ana layi sai ya hango mahaifinsa ko kanin mahaifinsa ko abokin babansa ko kanin matarsa ko ya ce kai a yi maka sai kai ta baki rai to kai maka zama mahaifinsa mana sai yi maka irin wani alfarma ba laifi ba ce a musulunci sai dai in hakkin wani za a tauye a wani alfarma nan take mazala ya ce to mazala ba shi da lokacin da zai tsaya ya gaya masa saboda ayyuka ayyukan shiryar gina. ya ce je ka wajen abubakar ya fi kowa sanin nasabar larabawa suka je sai na abu ya masa bita ya ce gida ka kaza an ka zo kar ka taba su saboda manzo Allah yana son su suna son shi duk da cewa kafirai ne banda gida ka kaza banda gida ka kaza aka gama ya zai ce ya rasu an mun bita su yi kwamin su kuma wallahi zan zare danginka daga cikin waɗanda zan taba kamar yadda ka san aka shigar da gashi cikin nono ba zai ɗauko ko a zan maka kuma haka aka tafi yana cewa عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النفع مطلؤها كداء يبارين الأسنة مسئدات على أكتافها أصل ظماء فإن أعرضتم أن نعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلال يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء ينا تي ينا تي فمن يزو yaddira akan Abu Sufyan a lokacin shine shugaban su ala abdil Abu Sufyan anni maghalghalatan faqad bariha al-qifa'u bi anna suyufana tarakatka 'abdan wa 'abdu ad-dar sadatuhu al-ima'u hajawta Muhammadan fa ajibtu anhu wa 'inda Allah fi dhaka al-jaza'u هجوت مباركا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وفاء tun da ansari yake da taɓa yin da ya kai wannan ya ce fa inna abi babana wa walidahu ko wa walidati da babata wa irdi da na li irdi muhammadin minkum wiqa'u na yadda ya zama a taɓa babana a taɓa babata a taba mutunci na amma kar a taba mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atahajuhu walasta lahu bi fa khairukuma li shar fa sharrukuma li khairukum al-fida'u ka zagi annabi bayan ba tsaransa bane kai ba warinsa bane yace to ka tsaya ka ji mafi sharrin ku ku biyu kai kenan ma iya ba da kai a kyauta a akan ka a harari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kai baka isa komai a wajen mu ta jaddada ta suke to a lokacin aka shiga ko da aka shiga din ka duba adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu yana tuna wannan alƙawarin na rashin yaki mazala ya ce kar a taɓa kowa amma a ba da sanarwa tunda abu sufiyan a lokacin ya miƙa wuya mazala ya a ce duk wanda ya shiga zauren abu sufiyan ba za a taɓa shi ba duk wanda ya shiga zauren budai ba za a taɓa shi ba wanda duk ya zauna a gida bai fito ba ba ruwan da shi wanda ya zo masjidin layin haram ko da kallo ya zo yi zai gan mu zamu zamu abin da zamu ba za mu taɓa shi ba haka aka shiga manzala sun salama ya shiga har cikin ka'aba ya ɗauki makami idin ga rugudin gumakan nan safai suna ta yaji yana kul ja al haqu wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa da aka gama mukullin ka'aba dama yana hannun shaiba sai da Ali dama a kubula yake ce kawo mukullin nan ya kwace mukullin ce tafi an hana Allah sarki bai musulunta ba kawai sai ya zo da maza Allah sarki a Rasulullahi an ɓata mu kullum kuma ga dassa ne maza Allah ce a'a a mayan masa da mukullin sa ai a ramuka inna Allah ya murku an tu'addu amanati ila ahliha ko idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ku ga fa duk abin da aka yi mai suka fito cirko cirko abin tausayi kuma suka ƙi musulunta wasu daga cikin su amma a lokacin an jazu ga mutanen da suka musulunta a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk a tara manya-manyan kwamandojin Qurayshawa duk sai ga su an tara su duk sun zaci a ranar sun gama yawo to da lokacin da zalata ma ya samu nasara a kansu yace ku a ganin ku me zan muku Saka ce wallahi mun sani ba amma dai abin da muka sani shine kai karimi ne dan gidan karimi mai girma dan gidan masu girma mana in ka kakkashe mu mu muka da mu muka karya alƙawari sun kuma kai mana afuwa dama mun san kai mai afuwa ne Allah ya ce to ku tashi ku tafi izhabu fa antum tulaka ku je din na tafi ku ci gaba da rayuwarku manzala sun ya gama kwanakinsa a nan sai ji labarin a can Hunaini gaban wato gaban gaban Ta'if kenan kabila Hawazin wanda shi kuma Hawazin ɗin. suna da dangantaka ta can sama da manzo Allah sallallahu saboda sunansa Hawazin ibn Mansur ibn Khasafat ibn Ikrima ibn Qais Ailan ibn Mudar sun haɗu da manzo sama a Mudar can kaka na sama wanda kabilunsu karkashin jagorancin Auf ibn Malik Saqif suka yi masa mubaya'a da kabilar Banu Sa'ad kabilar da aka shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Halimatu Sadiya da sauransu suka tattaru kabilu da yawa za mu zo yakin mu ne insha Allah shi wannan bayanin sa zani suka yi masa mubaya akan sai suka ji labarin wai manzo Allah ya gama da mutanen Makka zai zo ya yaƙe su sai suka shirya wai su zo su yi kan da garki ma dan su zo su cimma manzo Allah sallallahu alaihi sai labari ya zo manzo Allah sallallahu nan take manzo Allah sallallahu ya ce to duk ku taho mu dungoma mu tafi mu je mu kai musu farmaki kafin su zo to wannan shine yakin manzo Allah na biyun karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki rundunar nan tare da mutum dubu biyu ko dubu hudu cikin waɗanda suka musulunta a Makka da ragowar mutum dubu takwas da manzala suna ke tare da su sai aka ɗunguma aka tafi mutum dubu goma sha biyu shine Allah ya bada labari za mu zo da kan nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawm hunain to aka je yakin hunain aka ci nasara to munafikai kuma suna Madina duk abin da yake daɗi ba da manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo ya zo ya biyo ta ji'irrana ya ɗauko umara ya dawo maka ya dawo maka sai sai kuma yan kwanaki daga nan kuma sai ya fice Madina ya yi sallama da mutane a shekara ta nawa kenan ta takwas to a shekara ta takwas din dab da ƙarshe bayan an yakin Musa manzara suma ya tura wani ɗan aikensa sahabinsa domin ya je ya kai saƙo na tallata musulunci zuwa ga sarkin Ruma Rumawa da suke eh, eh, gabas ta tsakiya sai su rumawan suka tare shi a hanya suka kashe shi da maza sa ya ji labari sai shirya rinduna a shekara ta takwas din bayan ya dawo daga makka ya naɗa musu shugaba shine zaid ibn Ya yace a je a kai farmaki wurin amma maza sa ya san ba za su dawo ba yace to idan aka kashe zaidu to ja'far ya karɓi tuta yace in aka kashe Ja'far kuma Abdullahi ibn Rawaha ya karbi ta to a lokacin akwai da yawa daga cikin wanda suka musulunta wanda a cikin su hadda Khalid ibn Walid shi ma yana cikin sojojin musulunci a lokacin to da suka je da aka garza yakin kuta, aka kada Zaid manzo Allah yana tare da sahabbansa shi bai je yakin ba saboda akwai wani shiri da yake manzo Allah yake cewa ayya an kashe Zaid Allah ji kansa Zai zaid ibn Ya ce amma yanzu Ja'far ya ɗau tuta Ja'far yi gugu wuzu yi gugu wuzu yi gugur mai to amma mutanen Ruman sun fi su yawa kuma sun fi su makamai aka sare wa Ja'far hannun dama ya karfi tutar da hannun hagu ya shiga aka ci gaba da gurzu ana sare hannun hagun ya sa shi da dangulmi haka ya ɗauka. Aka sai da aka kashe shi kafin tutar ta je ƙasa. sai ga Abdullahi bin rawa a yi mazai tafi ta dama yana jira kuma tun ya tafi ya bar wasiya saboda shi za a san ba zai dawo ba yana tafe yana waka yana aksamtu ya nafsi la tanzilinna la tanzilinna aw la tukrahinna mali araki takrahina aljanna yana kai abin tausayi abin jin daɗi ya shiga shi ma ana fafatawa da shi shi ma a kai shi ƙasa ana kai shi ƙasa yanzu wa'anda mazala su ma yi assignment sun tare to Khalid ibn Walid sai ya ga to shi kuma ranar sa ta shi kuma a dela a kusa-kusa ba a taɓa yin balarabe wanda yake da dahaɗi na harbi da jurewa irin samu na yaƙi yana zuwa ya tafi tutar manzala salama yana Allah ya nuna masa a cikin ilimin wahayi ya gani daga nan cikin sabon sai ce an kashe Ja'far an kashe Ibn Rawaha yanzu kuma a akadar rayata saifun min suyutillah takobi daga cikin takobban Allah ya ɗauki tuta to nan Khalid ya shiga to da ya shiga aka buga aka buga to sai Khalid ya fahimci yakin nan aka ci buga haka za a karar da musulmi to ana ta wuta sai ja musulmai gaba ɗaya sai ya kasa su kaso biyar ya yi mutanen dama ya yi mutanen hagu kowane squad suna da leader su amma kuma na dama daban na hagu daban na gaba daban na tsakiya daban na baya daban shi yana tsakiya shi yake control ɗin bataliyar da take tsakiya su kuma na dama da hagu suna kare bara da za ta iya shigowa ta one of the two wings su kuma na gaba da su ake su suke combating su ne suke suke attacking din makiyan su suke face to face tunda gorilla fighting ne yaki ne na gaba da gaba to sai wasiya ya ku da kuke baya wanda ku ne yan kota kwana ku ne ke rike da abubuwa da mata da sauransu to ba ta ne ku tsaya ba da kun ga mun shiga mun tausa ku gudu ku koma Madina to ana tsagaitawa washe gari sai ya ɗauke kuma na gaban sai mai da su ba, sai ya ɗauko na dama mai da su gaba ya to kuma ku gida haka sai da ya kwashe rundunar ya zama saura shi da bataliyar kanke su kuma wawaye yan ruma sai suke zaton wato wato wani wani sunkuru ne na yaki dan kun saba da abokin gabarka a yau to in an zo karawa ta in an jima kuma sai a ɗauke maka shi sai a baka wani sabo wanda baka san lagwansa an fahimta ko wannan a yaƙi da ƙwallon kafa da sauransu duk ana yin haka to tunda ba darasin yaƙi muke ba muna so mu isa zuwa ga mu'ahada ne don ku fahimci cewa musulunci addini ne mai adalci a lokacin da haka ta faru sai Khalid ya janyo su ya gudo da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaba wa abin Khalid ya yi da gaske saboda ya ceto rayuwar musulmai to lafti manzo Allah sama yana tunanin gashi an cutar masa da mutanansa. ya zai yi to kuma can sai labari ya isa zuwa ga shi sarkin Roma cewa gashi karan battar da aka yi kuma ga yadda suka yi wa musulmai amma saboda zaluncin da sarkin Roma yake domin ba a taɓa yin daular da ta zalunci mutane a ƙarshen al'amari ba irin daular Roma ga ta da azabar ƙarfi ga makamai ga yawa ga shi ya ci ƙabilun da suke kusa da su to sai ya ji labarin cewa wasu daga cikin ƙabilun Larabawa wanda da sun sallama masa tunda mulkinsa headquarters su tana Sham a Homs inda da larabci ake cewa Hims wanda ake ta rikici yanzu a Syria Homs a nan yake a nan a nan headquarters take a nan court ɗinsa yake to amma ga baki ɗaya Jordan da Lebanon da Palestine har da yankin ‘yan kama gari zauna ‘yan Isra'il da abin da ya shafi yankin wani yanki na ɓangaren tsakanin gaɓa tsakanin Siriya da Turkey da kuma abin da ya shafi hatta abin da ya shafi yankin a ah, an shiga Turai ta gabas duka a ƙarƙashin daular Roma suke. to su kuma daular Roma sun ji labarin wa'annan ƙabilun sun ji labarin yadda musulunci ya ɗaukaka sai zanto suna marmarin ina ma dai su yi tarayya da manzo Allah domin a kawar da daular Roma to sai shi sarkin Roma sai ya fara shirya rindina akan kawai zai zo ma ya gama da manzo Allah dan a huta an shiga shekara ta tara sai manzo Allah ya ji wannan labarin yana jin labarin yace to wallahi ba za ka yi ba mu gwanda mu je mu riske shi saboda hadarin da muke ciki in yazo ya same mu a Madina to ba mu san yadda za a yi ba za a iya karar da musulman baki daya to ga nisa tsakanin Madina zuwa Sham tunda Tabuka ma ta shiga cikin Sham akwai nisa mai yawa bayan nan ga hanyar ba ta da kyau bayan nan gashi ana fama da zafi na fitar hankali bayan nan gashi a daidai lokacin wato Madina gonakin Madina sun kai tsaiko sun kai asari ga dabino yi. ga inuwa duk wanda yake wani wajen ma dawowa yake zauna a gida saboda lokaci ne na hutawa zai wahala a yi kira zuwa yaƙi kowa ya amsa nan take maza Allah sallallahu alaihi aka na kujen yaƙi za a fita yaƙin Tabuka a shekara ta tara wanda Allah da sati ne zuwa za mu yi yaƙin Tabuka wanda shine yaƙin maza Allah sallallahu na ƙarshe, to tsallake sai aka je aka yi yaƙin Tabuka maza Allah ya ci nasara ya dawo to munafukai da basu tafi yaki ba sai suka dinga yabawa jita-jitan cewa an ci nasara akan magala suna a tabuka wannan shi ake kira wato fabrika ilaniya fabrication Sauki gurutsu da yaɗa farfaganda domin a kashewa abokin gaba gwiwa to sai aka yaɗa jita-jitan cewa an gama da manzo sallama wannan sai yasa mutanen da ke Makka da sauran waɗanda suka yi kulla alƙawarin ƙawance da manzo Allah sallama masu wanda dama ba su musulunta ba cikin mushrikai da suka ji labarin cewa an ci nasara akan manzo Allah sallama sai suka warware alƙawarin su abin takeici har da wasu daga cikin banu khuza'a wanda su ne manzo Allah sallama yazo ya taimake su nan wasu daga cikin su duk sai suka warware alƙawarin su to manzo Allah yana dawowa sai ya ce to zai fita ya yi hajji sai Allah ya saukar da suratul tauba duk yawanci ayoyin suratul tauba a lokacin suka sauka to yana shirin zai tafi hajji sai kuma ya tuna ko aka gaya masa cewa har yanzu fa duk cewa muna da yawa a makka amma fa har yanzu mushrikai suna zuwa su yi aikin hajji kuma su in sun zo suna da ka'ida wai ba su yadda ka zo da kayanka ka shiga ka yi awafi ba sai dai ka cire kayanka ka yi tsirara ko kuma ka sai kaya a wajensu har ma mace za ta zo za ta yi tawafi tana kuka saboda talauci ba ta da kuɗin da za ta sai kayan ta sa hannu ta rufe al'aurarta tana tafi tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhidduhu yau wani bangare na al'auran nan zai bayyana ko kuma ma gaba ɗayanta za ta bayyana a gani to wallahi Allah ya isa duk wanda ya kalli abin da ya fito haka kana ji kana kallo sai ka sunfi da kai to sai manzo Allah sun ya ce to tunda akwai waɗanda za su yi hajji tsirara shi ba zai yi hajji ba amma Abubakar radiyallahu anhu ya fita da jama'a sai aka nada sai na Abubakar ya zama shine ne amirul hajji to sai na ya fita kenan da jama'a sun fita zulhulaifa to sai Allah ya saukar da wannan sakon cewa to yanzu maganar ma wani alƙawari duk wanda yake mushriki da kuka yi alkawari da shi ga bara'atun min Allah ga zara hannu da yanke hulɗa da yanke alaƙa ta ƙarshe final disassociation min Allah daga Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu a isar da wannan sakon ilal lazina ahadtum ga mutanen da ada kuke da alkawari tsakaninku da su minal na cikin mushrikai idan Allah yanzu addinin da ya dau wannan doguwar hanyar da mataki wajen tabbatar da zara hannu da yanke hulɗa don ya yanke hulɗa za a ce masa danne za a ce masa danne ba sannan ko ba warware alkawari yayi ba domin shi treaty diplomatically abin da ake kira treaty ne ku zo ku haɗu tsakanin parties guda biyu akan wasu manufofi waɗanda za su yi sabin interest na both parties ko mu da Hausa akan waɗansu a manufofi ko a cikin manufo a samu ɓangarori guda biyu wanda za su haɗu akan waɗansu ƙa'idoji da dokoki da sharaɗin mutunta ƙa'idojin nan da dokokin a bisa sharaɗin waɗannan dokokin za su kare manufofinmu su kare manufofinku wannan shi ake kira sulhu ko da wannan zai bayi zuwa ga ni in yi hakuri da wani abin da dama ta ce ko na ne kai ma kai haƙuri da abin da yake dama ka ce ko ka to idan har aka rattaba hannu akan irin wannan yarjejeniyar to bai halatta a saba wa yarjejeniyar ba amma ya halatta idan ka gaji ka zo ku sake dawowa ku warware ta ku sa hannu akan cewa mun warware an gane ko shi yasa da sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi ya tafi ya isa zulhulaifa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi sayyidina Ali sai ce kai kuma tashi ka je ka rishi Abubakar ku isa zuwa Makka kai ka sanar da mutanen maka gaba ɗaya cewa mun warware wannan alkawarin mun fasa wannan abu ka sai ga sayyidina Ali sai na Abubakar da tare da jama'a sai ce ya Amir hajj manzon Allah ya aiko ni da sakon suratu Bara'a aya hamsin ko aya goma ko kusa da haka sai ce to manzan Allah ya turo ka ne ka karɓi jagorancin ni in koma baya ko kuma a'a ya turo ka ne ka isar da saƙon kuma kai ma ka zauna kai hajji a bayana ce lakin ma'amuran, manzan Allah ya ce min in isar da saƙo amma ina ƙarƙashin jagorancin to an karɓo daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa lokacin da muka isa makka wato lokacin da muka isa makka abubakar ya tura ni a wannan hajjin tare da masu shela da ya kuwa a ranar sallah ranar yanka ranar goma ga wata cewa mu sanar da mutane cewa daga yau annabi ya aiko cewa kada wanda ya ƙara yin tawafi tsirara. Kuma daga yanzu duk wanda bai imani da Allah da manzansa ba kar ya ƙara shigowa ɗakin Allah, kar kuma ya zauna a garin Makka. Sannan kuma daga yanzu hajji ya zama na musulmai kaɗai, duk wanda ba musulmai ba, ba za su yi hajji ba an soke, don su suna yin hajji. Ya ce, shi Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri al-Qurashi al-Madani wanda tabi'i ne sika ya rasu shekara ta 95 a cikin isnadin Bukhari shine ya rawaito hadisin daga Abu Hurairah to shi da kansa sai ya faɗa mursalan yace to a wannan lokacin sai ga sayyidina Ali manzon Allah ya aiko shi yana zuwa da sayyidina Abu Bakar yace to kaje ka bi su ka sanar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai na Ali ya tafi wani zai ce to me isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Aliyu bai ce a gaya wa Abubakar ya isar ba dalili ko saboda shi alƙawari in ka yi shi to ka yi shi ne da zimmarka bai halatta wani ya warware maka ba sai kai da kanka idan kuma kai baka samu dama ba to babanka ko ɗanka idan babu babanka ko ɗanka to kakanka ko jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa ko kuma kanin babanka ko wan babanka ko ɗan kanin babanka ko dan wan babanka ma'ana waɗanda suke a asabarka abin da ake kira asaba su ne a technical term na turanci ana su residuaries wanda suke da alaƙa da mahaifinka kai tsaye ta jini wanda za su iya cin gadon ka za ka iya cin gadon su kamar baba ko babansa ko baban babansa duk nisansa ko ɗa ko ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗan ɗa ko mai ƙasar da ya ko ƙanin baba ko wani baba uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma ɗan ƙanin baba ko wani baba uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an fahimta ko to wannan shi ne wato su ne asaba to a nan sai na abubakar kun ga ta ɓangaren jini ba ƙanin baban manzala sama ne ba ɗan ƙanin babansa ne ba wani babansa ne ba ɗan wani babansa bane ba ba ɗansa ba ne ba ɗan ɗan ɗansa ba amma sai na alifa ɗan uwan babansa ne idan haka yanzu da manzon Allah ya ce sai na abubakar ya je ya warware wannan alkawarin in ya tafi sai ce manzon Allah ya ci amana amma da sai na alifu ya zo ya sanar sai a ce ina yake sai a ce bai zo ba amma ya turo kaninsa ɗan wan babansa to kani ɗan wan baba zai iya tsayawa a matsayinka idan kujiri ya hana ka zuwa to sai aka isar da wannan kuma shi kansa ya zo a cikin maganar wannan duk da cewa mursalan ce a cikin bukhari amma ta zo a cikin sunanin tirmidhi da sunanin nasa'i da zawa'idul musnad na abdullahi ibn al-imam ahmad da sauran ruwayoyi da da, da mu'jam tabarani ko in ce ma'ajim tabarani da kuma tafsirin ibn jarir at-tabari wanda a ruwayar ah, zawa'idul musnad manzala su salama ya ce domin ba wanda zai isar da saƙon a madadina sai kai ya da sai na aliyu saboda shi ne ya fi kowa kusanci da manzala ma a cikin danginsa duk da cewa abbas ya fi shi saboda shi abbas kai tsaye ɗakinsa ɗaya da su ɗaya da abdullahi to amma saboda sai na aliyu ya riga abbas musulunta don haka ya fi abbas matsayi a musulunci shi yasa manzala su salama sai ya tura ɗan ƙanin babansa ɗan wan babansa a madadin ya tura kanin babansa. yan uwa saboda kurewar